kenan alƙaryu ba kowa na cikin jiyar a mai can nesa a a ƙauyen suna ɗaya suke cin ba nesa nesa suke ba eh, mutum goma na cikin gida to a samu waɗannan gidaje na ƙauye suna haɗe gine-ginen gidaje wannan sun da ake jin a gare su ga magana imam malik sun gane to amma waɗanda suke jiyar a in kai kuwa sai in kawo barayi ƙarya kana da bindiga suna a barka to wannan kan sai ka nemi da aka jima kun gane ko? ita ce ko gina irin wannan ya dace da musulmi kama a'a in in huta kuma ko ya yi kun gane ko kuma wanda a kawai ake nuni ai nan kai kana bariki ne kun nan naka bariki ne ba alƙarya ne bariki an ka ambace ka gane ko Eh? ai ba kawa da kai kadai ba ba kawa da kai kadai ba kana falla da mutane ba ka zo ka iska mutane kai sallah kuma ko cikin dajin ka janta ka ka zama kai da ai kai ne kan ne ka zama kai kadai da mutane sun isko ka dukkanin garin da ka gani da mutum guda ya fara mutum da za ke zuwa ya fara shi kan bukka mutane sai mutane su biyo shi ko mahalbi ko manomi sai a je da zauna da kai a naɗa gina yanzu har shige mai lokaci ka gane ko saboda ka ba abu wani abu da yi san ka in ne kai waje hukunci da ban wajen zaman ka kuma kai inda kake nan ana magana masu tsaye da juma'a sai inda kake zaune ka ai zuwa ka inda masallacin juma'a kai kai sallar juma'a ba ka fahimta ko to yace bal walau lam yakun ittisalu illa anna hunaka ittifaq ittifaqan bi an kanu ayin ba ba shi imamu malik yace a'a ko da babu saduwar gidaje ginin bai sadu ba kun gane ko in ko in la amin haka ittifaqa akwai rausi tsakanin juna kenan akwai tausayi tsakanin su bi an kana yu'alu ba'dhum ba'alan fashin na taimakon fashi ko da suna da dan nisa nisa gidajen bai sadu ba an su irin zaman ne kun san mugun zama Eh, akwai wani abu ake kira mugun zama amma ba mugun zama ba ne amma haka mutane ke fasara shi sai na kawo gini na ga ginin kasa in sai ciro ruwa ta hana ruwa na wuce ba a buɗe wannan gini a bar hanya tsakanin sun ga babu ittifali tsakanin gidajen mu domin ittifali haɗo wannan kusurwa da wannan kusurwa to sai in ce ɗaya eh, kusurwar da ni wani ga da ni na ko ko gini wani gini na a kira hukuma a fatti wannan sarkin da ke tsaye da dokoki a wurin ya kasance shi ma mai bi ne in shari'a ka kashe mutane bisa da shari'a ko jiba su ko yake musu hannu ko musu bulala ta an kawo wani gari kun gane ko in ya kai alƙarya kuma an samu jama'a to ana iya yin jima kun ta yadda wani maliki ko to ku gane don ku bayyana kar ku ɗauki wancan ku adamu wannan ku ce kun ji an faɗi haka kun gane ko wannan magana imam malik ce wacce ko ta wuce mai cewa ba a yi sai kaza ba haka suke ba فعلى هذا كو بس جوانن لا بد من تعليل في كلام سيدو بس جوانن فيما يسيه يتش با مكوا أي أيوة وتفكر على مدن الشيما يرسانا لأن يقال دون أتش أنه أراد بقوله تجيب بمثل آه، مدن الشيما يرسانا تي وصلى تنا وجبا أجريب وبين أراد الحريب المتق مثل بنيان وتفكر على مدن الشيما أي جنس القرآن كنن رد يتشنن kun gane ko ma'ana nashi jinsin alƙarya kenan ba ko wasu alƙarya ba aka iya yin yunwa don ko wani kawai ba alƙarya ne kenan sai an samu kenan wata alƙarya domin an ambaci jinsi ne kurin domin an ce alƙura duk alƙarya sun shiga kenan kun gane ko ko wani gari wanda ake ce ma ƙura alƙarya ya shiga cikin wannan magana kun gane ko domin ya ambaci jinsi abu kamar a ce a ce mutum yanzu an ka zo an ka ce ina mutum sun gana ba mai magana duk sun gano ya aka za ta ce ina mutum ba mai cewa gano don an ambaci jinsin abu da ba ɗai sun gane ko sai an ware an ce a ah, muhammadu wata misali da ya miƙe ne ne ne amma da an an ce mutum to ba mai amsa don an ambaci jinsin abu kenan saboda haka cewa da ya kura ya ambaci duk alƙalin jiki kenan sun gane ko shi ne magana ya ce sai an yi ta'arini ko ko al-wafida فيصدق بالقرية الواحدة فيصدق al الواحدة kenan yana gaskanta wannan magana ta su akan alƙarya ɗaya wa amma sani fasaqu sifati kenan ta biyu kuma abu yake a misr din nan to fasaqu sifati ai min shuruti qamati jum'ati an yakuna hunaka jama'a kenan ya ƙara wannan magana mun gane ta ko to na biyu wa amma sani magana ta biyu fasaqu sifati wancan ainihin wajaban sallar jum'a a gari zama jum'a ya wajibi ne kun gane ko da yake kabir bin misr wanda na to ba ne guda take ba kan cin jum'a ne ga mutanen gari amma wajen jama'at din nan da yake wal jama'at din nan shi ba haraka harakar wajibi bane wannan shar'i ne na ingancin ta kun gane ko saboda haka ce wa shar'u sifati ai min shuru'i qiyamatil jum'ati a cikin shar'in ingancin jum'a an ya'una hunaka jama'atu a samu mutane kun gane ko wala yansuruna bi adadin inda Umar Malik inda Imam Malik ba a iya iyakace su da adadi ba a wa goma ko talatin ko ishirin ko ɗari ko dubu ko miliyan da masabar Imam Malik an dai ke jama'a ko da an samu mutanen da ake kira jama'a a ka waje da su kun mun ga ko bal al matalubu wujudu man yastaqillu kenan abin da ake so samun man yastaqillu bi haythu yadfa man yaqsudu bi sa'idu ko bihaitu yadda dafa umar ya fasali abin da ake nuna jama'a waɗanda suna iya turo in wani abu ya taso musu da shari suna iya kare kansu waɗanda su ake kiran su jama'a kun gane ko wani fa'id da adun ba sashin suna iya taimakon sashin tana iya duk abin da yake na taimako kuna samu tsakanin ki ba sai kun nemo shi ba su zo su kama musu ba sai kun je wani gari ba a kawo muku gudunmuwa kun fahimta ko a ku kanku kuna iya yi da kansu kun wadatu da kansu. kuna iya kun kuɗe a da'awa kanku kuna iya taimakon kanku da kanku ga abin da kuka yi ba kun gane ko to wannan ne ma'anar da jama'a kenan da yadda suka fasara abin a filma a shi kenan da hanyar rayuwa amma ka ga kawai sun rasa gishiri a ce sai saboda damuna ta yanke mota ba ta zuwa kuma suna juma to ga masarar maliki ba su juma don gishiri ya kare musu mota ba ta zo ba kun gane ko kenan da rayuwarsu ba su wadatu kansu da kansu sai su rufe juma'a su kama sallah azumi sai da sun kawata da kansu da kansu kun fahimta ko to sai mu ga babu ka bin ko mun ne kake kira eh wani eh, to don baka san halin wannan da ba kenan ya kuna akwai ko ne na Kaduna zuba ga da za kuna kai jiri

kawo da kake shigo tsarin wasu ba su sa mota za su yi ta wannan mota da kan zuwa za samu abinci ba to da jin ana nan abinci wanda suke za su cire su abin da ake ce ma su hanyar rayuwa duk abin da yake na rayuwa ne wanda yake da su ana bukatar su cikin gaugawa ko da dunkulen magi ne ba su da shi ba su wadatu da kansu ba kenan domin can sauran littattafai ke mustadari mustadari da an fusa to kenan in dai suna rasa gishiri a rasa inda a za a shiga cikin ƙauyen sabo ko a kana to wannan ba su da kansu ba kenan a'a magana wadatuwa daban irin tasa magana hakuri daban abinda duk mutane na bukatar shi da same su ba gashi to ana samun su zuwa ne ba su wadatu ba ta ba ba mutum ne ba ne Mutane ne mutane ne ne a ne miskinai ne waɗannan sunan su suna bukatar sadaka gwamnati da musu kaza kaza hanya mutumin da gishiri ka ƙare mai ga kogi kaduna ya ɗaya hanya a zuwa samu ka kaduna ko a zuwa riga kuma a shi kai ga abin nan irin katon kumin nan irin na binuwai ba gishiri ba hanyar ba zai zai da rinki sai damina ta ɗauke ba sun gani a zuwa samu gishiri ta ce wannan mawadaci ne eh? Sai shi juma'a in kana bin ka'ida wannan in da sai ya san kace ai ba yanzu da ake mutu kan ba ina so wannan a amalan gishiri kan daɗi ah, ini? Ah, a saurara ka gishiri kan daɗi ne a'a maganar ini? ko ba shi da wani shin kan ini? ne ko ba cikin kan daɗi ba cikin kan daɗi amma kullum ana bukata ta an su a'a ya alaƙi da ya yanzu ko ko ba ka ka ko wani to kaddara wani ya ta ruwa suka zo suka tsare hanyar mutane suka wani gari ba an ce to jum'a sai kun zo mu ta da wannan an an so za ku da shi ya za ku yi da wasu ko da mutu kai gari a yau ma ka yi ma su kafe ne su kai ko ba eh? a gane maganar nan ba in an ka ce musu daga an duk wanda gishiri ka kare ma zai da inda zai samu in ƙato hamsin sun ka jikin wani a su sun bayan su ya mun ka same shi a rubuce abbara ba mota kuma ka ce ba ta kaka ya muka same shi a rubuce in ba musabri ne ba eh haka ne to to kaddara ne ba ta tsaron ku zo ku tsallaka ku kaddamin da gidi jikin ya ba ku ba a lura da wannan magana ba na da kuɗi shi yana kawo ko kuka yi ruwa ni ba iya eh ni kana ba da iblis da zuwa zuwa goya ba biyar kuɗi ba Karau, sai ne kuma ka gaba tarihi. Ka mai turu shi ga ومتى كان يمكن الإشارة على التأييد ko sai kasance yana yiwa gare mu tsaye da wannan jum'a bisa da har abada sun yi na al'amma tare da amincewar su wasu ba su zuwa zuwa ke su kenan su rinjaye su kun gane ko wani abu da zai faru gare su ba su wace kun gane ko wa kudu ta iko ala da bisa da tun ku dora sababi ko wani laifi ko wani haɗari an an fusi ko akan kawunan su sahatu jum'a jum'a ta inganta gare kun gane ko in dai in an kawo yaƙi ba a yi cewa. su sun amince suna da iko ko zuwa bisa ga tuka wannan ko ko bisa ga biyan bukatotin su to in suka yi jima jima ta wajen har za su yi sai yanzu mun gane ko in ba su amince ka ba su ga Allah ne za su yi ko da mun san su mun gane ko wala la yaqbul minhum illa 12 rajula wanda ba wanda ya zo sallan nan sai mutum goma sha biyu to sallan nan ta yi in dai suna da wannan karfi mun gane ko amma in ba da wannan ƙarfi kenan ko sun kai malamin na ganin kuna dai kun gane ko da magana malamin nan in ba su da ƙarfi sai sun kai ƙato a hansun wanda zai da umarni ka san ƙato hansun da so ya yaƙi ba ni a sunan su eh? eh? ƙato hamsin da so ya yaƙi ba ba su iya yadda ake faɗa ba kila ko halbi ba su iya ba ba su iya halbi don huwa da yanzu ba an zo liman na rasul a baya ana hudu ba ga wasu masu kama su sun ni sunan su bayi sai ga gani mai hudu ba can na fadin kasa gidan wani yake ne baki ne masu saura dita na misalafi ga suka sallah ma'a ina da tare da liman wato ko da garin babu wanda suka rage sai mutum goma sha biyu saboda kenan waiwa ne sauran suna can suna wani abin nan wani abu ya samu sauran na can na rigima wajen tuntuɓe wannan abu da ya samu aka rage sauran mutum goma sha biyu tare da liman to jum'an nan tare kun ne ko eh me kake cewa eh a'a ba shi yake ni ba yana nan bayan kun tabbata kuna iya tuntuɓe kan ku sharri ko amince ba ku bukata komai ga kowa mustadri na dan husu kun kuke to an ka ana cikin sallah ko wani abu ya faru mazaje sun kan taurin tuntuɓe wannan abu da ya faru bayan an fara jum'an nan to waɗanda suka makara tare da liban suka tsaya mutum goma sha biyu aka sallame jum'a ta yi a ran abin da yake nufin ba wajen aida sallah ba in ba kamar kirkanin mu fara na yi maka bayani na ce maka malikawa ga abin da suka ce kaza kaza na ga maka wani sun ce da mutum biyu don jama'a an hankali malam kuma wasu ramu cewa wasu a farko jama'a ne sabon masallaci ne to aka samu mutum goma sha biyu ne suka aka goma sallah to ai shi ne ban shi ne shi ne za ka yi bayani malam na ne akan masallacin yin amfani goma sha biyu ko su yi zanne a wani misalin aka gama eh, sabon aka liman ya an kai sahun mutum goma sha biyu har can eh, amma an sa mutum goma sha biyu aka haka mutum goma sha biyu an ka samu suka zanna cikin sahun yau bana ce ya samu tun goma sha biyu ko goma mutum uku wannan eh. to a wannan jama'a sun tabbata mutum goma sha biyu suka fahimci hudu ba eh. to babu saura ta kan yi ko abin saura a a saurara ta ba ai ai ka kula bai gane abin da malam yake bai gane abin da malam ke cewa ba shi can cikin abin da malam ke cewa ba kai kuma abin da kake cewa sai na gaya maka abin da kake sannan in ji maka abin da malam ke cewa kai kana nuhin yanzu radda za a buɗe masallaci a rigasa aka samu mutum goma sha duk zanna na sahun gaba liman shi an nasha uku in ƙara maka yayi hudu ba da sahun mutum goma sha biyu sallah ta ɗaya an aka sallah sallah ta yi shi ka kai ni ko to to ba shi ka kai ni ba to mu na ce maka idan aka buɗe juma'a da mutane irin waɗannan waɗansu ka wadatu da kansu suna cikin sallah wani abu ya faru suka watse ka gane ko aka bar mutum goma sha biyu suka yi sallah tare da mani. to jum'an nan ta yi taran nan wannan yi ba da zuwan ta kaga ba amma wani abu ya faru mutane suka kai jifa'i a kan kansu Ta yi fahimta sosai to sai aka rage mutum goma sha biyu aka sallame sallan nan jum'an nan ta yi dalilin malika ga wannan magana na gaya maka lokacin da Abdulrahman bin Auf ya dawo daga Sham da kayan fatauci mutane a cikin yunwa ya buga ƙararrawa mutane suka furce suka ta wannan suka ce arabin sun goma sha biyu tare da annabi wannan cewa akwai mace daya saboda ka jum'a an kace ta wannan shi a dalilin malikawa malam ko yana ce maka idan an zama jum'a to alal aqalla jum'an nan ba za ta inganta sai an samu tun goma sha biyu masu ne abinda liman ta wannan abinda malam ke cewa ka gane sosai ina fata haka malam yake ka gane fa to yawwa amma kuma akan wannan shirin ne mutum yana ne to wannan kuma alin bayani ne yayi akan ka gane cewa juma'a ana son mutane suna jin abin da liman ka faɗi ka gane ko cewa ba ta inganta a sai mutum goma sha biyu sun kasance suna jin larabci suna jin abin da aka ce wannan ya rage in malam ya zo ka tambayi wannan magana yadda kake ka gane ko mu dai abin da muka sani imam malik ya ce lalle sharɗin jum'a su zama da larabci liman mai yin shi zan da larabci ne shi annabi da wannan na addini kana ji ko ba ka ji ka gane ko kana jin wannan yaro ko ba ka ji dole liman in zai zo shi gudu ba shi ta da larabci domin yau in shugaban kasa zai yi jawabi dole shi da turanci bai damu da mai ji da wanda bai ji ba don shi an london matasa ka gane ko amma cewa abu hanifa da irin masu ra'ayin zuciya ana iya yi da kowane yare a ɗauko a fassara kowane domin ana son mutane da ji a zo a fassara mutane a da yaren su ji abin da wannan abu hanifa ya faɗi wannan magana a naji ra'ayi lokacin da mutane zamanin siyasoshin daular abbasiyya ka gane ko lokacin ana asubanci na larabci kuma kamar laraba sun mai da komi ga hannunsu wannan shi a dalilin irin wannan magana don ba nasi bane duk magana da ba nasi bane kowa na da yancin shiga cikin shi magana kai ma kana da yancin ka shiga ka ce a ta wajen ba mu yi ta da hausanci ka gane ko don mutane su ce ka fahimta ko ka ji abin da na ya ce cewa yi ba ta waje ba mu ma mun ji haka cewa malamin yake jum'a ba ta inganta ba ko ba cewa ba ta waje ba ba cewa ba ta inganta ba in ba a samun mutum goma sha biyu goma sha ce kai goma goma sha biyu masu jin wannan hausa صلى خصوصي باب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم باب في صلاة الخسوف صلى قتي ورانا قتي وتا قتي ورانا ko kuma bacewa hasken wata cikin su wani duk ya bace wato za a yi sallah ba za a ce ana kuwa ba ba hita ake ana kowa ba wato sallah ake yi ta wata ba ta da wuya wato kamar yadda za mu gani ta rana da wuya kamar yadda za a ambata wasu latul khusufi sunnatun wajiba wato sallar khusufi bacewar rana ko bacewar wata sunna ce mai karfi tana ɗaya daga cikin sunnoni biyar kamar yadda yake akwai hamsu salawati waɗanda akwai kuma akwai hamsu salawati waɗanda yake sunnoni sunnoni biyar ne wato sallar idi guda biyu to sannan sallar bacewar rana ko bacewar wata hasken su sannan abin sallar roƙon ruwa kuma an yi fari mutane ba su yi ta sun kai sallah ba sun ya da sunna to sannan bayan karin sallar sallar wacce kenan kenan eh, sau biyar kenan waɗannan suna ne masu ƙarfi saura na filoli ne a nafila iri biyu ce akwai nafila kuma wadda yake ta matakar sunna ba kamar raka a biyu bayan magariba ko raka a biyu bayan a alhaji raka a alfijiri waɗannan ana ce musu rajiba wato suna da ƙarfi ƙwarai sauran nafiloli waɗanda ake yi sun gano idan su sifata shamsu in ka hasken rana harajar imamu ila masjid limami ya zuwa masallaci wata ta salatu ya fara sallah bin nasu da mutane bi gairi azanin babu kiran sallah wala iqamatin kun babu mai tsawo sirran koye wato salatul khawfi da ita wani ya musulunta wani cikin zamanin nan wata bature wata kusurfi wanda an kafa da cikin musulunci an yi shi ranar da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim mu'azzam kuwar da su sai aka yi kusurfin rana to maimakon wata abin nan sai mutane sun ka ɗora cewa an yi kusurfin rana saboda Eh, saboda mutum ibrahim alaihi salam sai annabi ya fita yana cewa a'a innal shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yakhsufani li mawti ahadin wala li hayati wato rana da wata aya biyu daga cikin ayoyin Allah ba a shafi hasken su zan mutuwa kowa ko kuma don rayuwar wani saboda ka ɗaukun ka ga wannan hafza'u ila salati ku tafi zuwa sallah wato wani bature da ji wannan yake to wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba girma yake nema ba in mai neman girma ne an kai wannan aka ce an shaye hasken rana saboda mutuwar ɗansa sai ce eh, ya kare girma sai ce a ba haka ba ne wato rana da wata ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah ba a shaye su don mutuwar kowa ko don rayuwar shi in kun za ka nan sallah ake yi to sallar nan ga yadda ake yi ta bacewar rana wato sai limami ya fita masallacin wannan ba masallacin waje ba ba na daji kamar wurin ungu ba masallacin juma'a dai babba wato shi karatu da jama'a qira'atan da shi kabbara kabbara farko wato dogon karatu sirran boye bina suratul baqara ki kun ga wato abin nan liman zai karatu dogon karatu kamar bakara kun ga bakara wajen hizbi biyar ce sun mai rakabu sannan shi ruku'u ruku'an na ruku'u kuma mai tsawo wato yana nan duke na hau zalika kamar karatun bakara sun mai a sausan sannan ya ɗauko kansa ya ƙuru sami Allahu liman hamida sannan masu biya su taso rabbana na lakal sai ba su duda za a tafi ba kuma sai a koma karatu sun mai karau duni kira'atul ula wata sai karanta fatiha sannan kuma yi karatu wanda bai kai kamar na farko ba wata kamar ya karanta abin nan suratu ali imrana sun mai rikau sannan shi ruku'i na biyu na kira'ati kamar karatunsa kuma a ataniya na biyu sun mai rafa na ya ɗauko rasa hukansa ya ƙuri sami Allahu liman hamida masu biya su taso da rabbana Allahumma rabbana wa sun ma zujuda sayan sannan ya tafi ya sujuda sujuda buta matayin cikakku amma su ba a dadewa buke sun ma yaqumu ya tashi fa ya qara'u karatu dole qira'atu abinda bai karatun sa allati tali zalika da ke gun ba wato bai kai kamar karatun Ali Imran ba wato kamar ya karanta suratul nisa'i sun ma yarka'u shi ruku'u na qira'atu kamar sa kuma sun mai rafa shi dauko kansa kama zaka na kamar da muka ambata sun mai karar sannan shi karatu wato da tsayi na farko sannan da tsayi na biyu bayan ya yi ruku'u kuma ya yi karatu fatiha sun mai karau duna kira a cikin habi karatu su wanda bai kai wannan ba kamar ya karanta suratul ma'ida sun mai rakau sannan ya ruku'u na wa zalafi tankacin haka nan sun mai rafa wasa sun mai ɗaukar kansa kamar zakar na kamar da muka mata cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sun mai da uhu tana da sura tana da fatiha biyu tana da sura biyu sun mai zuwa sannan su ya su jura kamar da kana kamar yadda muka ambata sun mai ta shahadu sannan ya ta hiya wa salimu ya sallama kun ga wata raka'a biyu ruku'u ruku'u hudu amma su juda hudu wato su juda biyu ko wace raka'a surori biyu surori biyu arnanci ne wannan rana ta ci bawanci wala rana ka ci bawan kiwon an ɗauka rana tana da bawa ka ga an zan kire kire ka gane hmm. to wato karanta su ne da ya karanta sura wadda yake iyawa yayi shi kuma kamar yanzu da yake mutane masu ujula ne in ya karanta wannan a abin eh, kaga ya yi kokari ya karanta ko sai ya karanta shi kenan ya tashi ya karanta ya yi sa wani masha an yi da yake yi zalika in kana so baka tafi masallaci ba yi sallar cikin gida ka yi haka kai ka yi da yadda an kafe wato an yi bala ya samu ya aikata walaysa fi salati usufi al-qamari jama'atun wata wancan na rana ne amma na wata kowa gidansa yake yi domin da dare ne kuma raka a biyu ne ana sallamawa inda duk kai raka a biyu ka sallama da an ce rana ta kama wata to sake kowa shiga cikin gida ya ta salla raka a biyu raka a biyu eh, eh mutum na iya da matansa hmm. a harku guda guda sai dai ita ba ta da iyaka sai an ce ya ɗoge a yi sai lokacin da ya mutu eh? ba ana eh, to abin da karanci na sa'a amma mafi yawa bai da iyaka sai ya sai ya gudu eh. a'a wato um, um, rana wato da wata da rana an ce tafiya suke yi duniya na kewayen rana abin na kewayen rana sannan wata na kewayen duniya haka suke ko da yaushe wata wata zai kewaye duniya cikin kwana 29 eh, da rabi saboda haka in wannan wata ya yi kwana 30 wannan shi 29 domin rabin nan in an shi ya fashi can zai zan da yin yawa shi ne zan 30 kun fahimta ko ita kuma duniya cikin abin nan Eh, cikin cikin kwana 360 da biyar take gowe rana to kun ga wato duniya abin lokacin da wata ya yi daidai da rana wato da rana ya shigo tsakanin duniya da rana sai ya ta haskenta haka sai ya zan inuwa ba a ganin ta yana yiwa wani ya ce to yaya an to rana babban abu ne sannan wata dan karami kamar yadda wani malami ya ce to abin nan to rana tana ne sai yanzu yana yi in kasa hannun ka sai kare kutulin nan kun hanta ko in wannan hali ya taho ka an aza mana mu sallah kun gane ko kun ga wasu sai su ta binciken yaya an kai haka nan amma musulmi aza musu an kai su sallah a wannan hali to haka nan kuma wata in an ka kama rana wata abin nan kenan duniya ta shiga tsakanin duniya ta shiga tsakanin wata da rana saboda haka wato sai ya ɓace ba a gani haske ino a sai a jefa ino duniya cikin sa kun hanta ko to haram ne suke yi wannan wato wannan tsohuwar al'ada ita ake gusarwa da kullum musulunci ya tauri ya ɗaya mugunyin al'ada ya kawo addini ka gane haka nan wajen roƙon ruwa maimakon a ita ana burta ta burtawa ga sallah ake yi <laughs> ka gane ko to <laughs> mhm. eh wato shine istighfari istighfari da salati wani sallin nasu inda zalika mutane su yi sallah lokacin da uh, abin nan uh, rana ta kama wata abzazan guda guda kowa ya shi dai wal karatu fiya jaharan kuma in ana yin karatu domin da dare ne wato bayyana ake yi ka ku ina fil kuma ko inna fil wani raka dubu dubu wala su fi wutur salatu kusufi shamsu furgatun babu wata hudu wadda za a yi bayan salatu abin nan eh, sallar bacewar rana murakkabatun wadda yake tsare wala ba sa an yi idan nasu amma babu laifi liman shiwa mutane wa'azi wa yuzakkiruhum ya tunatar da su Allah kun fahimta ko wannan ta kare sai babu fi salatin sallar roƙon ruwa don an rasa ruwa ruwa don shuka ko ruwa don sha ko don dabbobi ko da abin nan ruwan abin nan um, kogi bai kawo ba kamar mutane masar sai nil ya kawo ba ga sun dogara ga ruwan sama ba sun dogara ga ruwan nil tun da zo ba sai su yi sallah kun gane hmm. Hmm. sai ka yi duk inda kake in ka gari sai ka yi ai ka tafi da musuluncinka ka gane ko to haka nan sallar roƙon ruwa ita kuma in an rasa ruwa wa salatul istisqa sunna sallar neman um, sha ita ma sunna ce tuqamu wanda yake ana tsaye da ita inda duk an kai fari bayan ruwa ba sai a fita ayi sallah ya kharuju lahal imamu limami na hita saboda ita kama ya kharuju lil idin kama yadda yake hita don idi wato ita waje ake yin ta ana so kuma lokacin da mutane ke fita wato su yi azumin kwana uku manyan mutane kamin su fita kuma in za su fita ana son su fita da tufafi waɗanda yake siyabul bazala wanda yake in an ga ka sawo su ana cewa ka fito da kankan da kai ba sharadi ne yana yiwa mai iko in ya sawo tufafi wanda yake ba kawai in ya sawo da abin da takama yake yi amma kai in ka sawo su sai aka ka rage saboda haka kowa ya sawo tuwa wanda yake an gan shi an ga tawazu gwargwadon halinsa ba riga an ka ce a juya ba mayafi hmm. yana tafi wanda bai sa mayafi bai juyawa domin zai tuɓe jikinsa wannan arnanci da da ake ɗebewa hmm. kamar ya farbi lil ba wato kamar yadda yake hita saboda idi da hawatan lokacin hantsi wa yusalli bin nasi rak'atan liman ya salla da mutane raka'a biyu yusharu fihi ma bil qira'ati yana bayyanawa gare su da karatu bayyana ake yin karatu ya qara'u bi sabbi ismi rabbikal a'la kun ba a tsayawa masallaci ce ayi addu'a dai hmm, nan ba sunna ba a ce mu ya latifu ya kaza abin nan wannan ba sunna ba fita ake yi hmm. tun har da kuma bari a ce jama'a da kawo da Allah ba da eh to wannan ba shi an kace ayi ba sai dai a fita ayi sallah wa qara'u bi sabbi ismi rabbikal a'la sai kalam suratu sabbi wa shamsu wa duhaha kuma ba sharadi ne su boye wato in ya kawo wasu kamar su wa fi kulli rak'atin sai da tani kowace raka'a ruku'i guda da guda biyu wa rak'atun wahida ba kamar sallar ah, fatewar rana bace wato raka'a biyu ne kawai wa ya shahada yana tahiya wa sallin mai sallama sun ya saka bilin nasa sannan ya fuskanci mutane da wasu bayan an gama sallah ya tashi tsaye ya fuskanci mutane wa ya da jalsalatan ya zauna zama dan kaɗan fa idan ma annan nasu in mutane suka natsu qamu mutawakkian ala qawl sai ya tashi ya dogara akan baka a atarkum kuma akan sanda fa daba shi hudu ba wato zai hudu ba sun majalasa sannan ya zauna sun makama sannan ya tashi fa daba shi hudu ba ta hudu ba biyu kenan kamar radidi amma ita ba zai yi kabbara kamar na idi ba sai ya yi istighfari maimakon ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya gafir lakum wato ko da yake wato sai Abu Sanya uh, kabbara da istighfari sai da faraga istiqbal kiblata in ya kare kuma abin nan kudu ba shi sai ya fuskanci alƙibla dama ya hito da mayafinsa sai ya juya fahawwala rida'ahu sai ya juyar da mayafinsa wato kenan abinda ka faɗa hagu dama ya mai shi ka faɗa hagu ka faɗa hagu ya mai shi wato ya bincike shi kenan wato Allah ya musanya mana wannan hali na tsanani ya koma sauki ya ji alama alaman kibi la zai sanya abinda aka ka faɗa shi ta dama alal aisar ya koma bisa hagu wa ma alal aymani aisar abinda aka hagu alal aymani wala ya kalibu dalil amma ba zai dauko kasa ya juyar sama ba mun fahimta ko wani ya fa'alin nasu mislahu shi ya yi da tsaye sannan kuma mutane kowa wanda ya taho da mai shi ma ya yi haka nan an huta mm, sai mai mayafi mhm. eh kowa zai inda duk yayi kai ma za kai kamar wajen idi inda duk ya kabbara ai mutane za su kabbara haka nan inda duk ya gifari mutane za su istighfari ba iyaka mm. wa huwa qa'im wa hum shi yana tsaye su ko suna zaune a gaba kan tuba ba musabbi ne ga liman ya sa shi ga sallah ba wa hmm, shi ne matsayin alkyabba wato juyar da alkyabba shi yana alkyabba ce yanzu hmm. sun mai rubusan na shi addu'a ka zalika haka nan wato yana tsaye yana addu'a su kuma da amina suna cewa amin sun bayan sarrafa sannan ya juya kun hanta ko hmm. ah, eh, wata ya kare wala yukabbiru fiya bai wani sai dai istighfari fari. kuma ya sarrafa na juya. Hmm. wala yukabbiru fiya mutum ba zai kabbara ba liman ba zai kabbara ba hitowa shi daga gida ko komawa shi sai su fari. wala shi da fasu haka nan ga sallar bacewar rana ga abin nan kuma lokacin da yake fita bai fari, sai dai abin nan bai kabbara sai dai fari. gaira ta kabicin ihrami haka nan kuma wajen sallah ba zai wasu kabbara ba sai kabbara harama ba kamar idi ne da ake yin kabbara bakwai da biyar ba wal khabli haka nan ba sai kabbara dukawa wa rabbi da tashi wannan zai yi wala azan babu kiran sallah fi ha ciki wala iqama kuma babu iqama haka nan ba za a dore kira as-salatu qa'ima ba kun wanda ko addu'a ko wata addu'a ta sauka gare shi yana iya yi amma an so eh, abin nan istighfari an da mutum a yace astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh wa yuksar fi asna'i al-khutbatayn min qawlihi istaghfiru rabbakum shi yawaitar da fadin kuku to ne ni gafara da ubangijin kuka innahu gafara ya su sama alaikum mudrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ana son yawaitar da karanta wannan cikin cikin ba ta sai to ina da ma aji nan domin gobe mu tashi da yadda ake yin abin nan mamaci sallar gawa wato yi eh, wato abin nan lokacin nan eh har zuwa zawali amma bayan zawali ba a yi kuma kamar nan inda yake galibi kamin in an yi kususin rana galibi sai da la'asar ake gani ana ba za a yi ba sai dai inda an kai shi gabanin zawali suna ake yi ba haka an ka ce a yi ba ba ka bauta ma Allah yadda kake so sai da yake so ka gane waɗanda sun kata sun kai karatun qur'ani ba a karatun qur'ani bai da kyau amma dai ba su yi abin da an ce ba yanzu yan azhar ta yi maimakon kai sallar azhar kana taruwa karatun kuwa ce Hmm, wato ai abin da yasa ake ce musu shafa'i domin biyu biyu da aka yi abin da shafa'i biyu cika da mara za ka ce na ɗaure ne cika a sallar cika yawa hmm, biyu biyu biyu biyu inda duka tashi Allahu akbar niyyar nafila hmm. a'a duk wato sallolin dare biyu biyu biyu nafila abin duk sallolin dare shafa'i ne ƙarshe ka yi tuni. ka gane mm, kamar yadda abin nan sallolin farilla suna da wuturi shi ne abin nan abin nan magariba wuturi ne mm, mm-hmm. eh. eh. eh, addu'ar da an kai da fatiha da salatu fatiha Allah bai karbata to ba a cewa tsarin auren baya da kyau wato domin ita wannan addu'a don neman tabarruki ne kawai ba ta cikin daurin aure wato abin da ake son a gani wato sharɗan aure ko rukunan aure biyar ne a mahalli a kan mijin da matar wani zai auri wanki shi a farko sannan waliyin mata mai cewa na bayar sannan miji ko wakilin sama ce mun karba ka gane wato an samu a biyu a mahalli da wali sannan bayan haka nan maganar da ake tsere auren Ka ga ciniki na ta yi kaza na tuwar ma ciniki ya kullu haka nan maganar da za a ci daura aure muna ne wani mun ba ku Ka gani Auriyar ya kunni to sannan wannan abin na sadaki a ambaci sadaki wanda bai kasa rubu dinarin ba sadaki akan nawa naira ishirin ko naira abin ishirin da biyar a biya yanzu ko ko rana ka ba za a biya shi ne rukuni guda bayan haka wannan abu a yi shi gaba ga mutane su tabbata an yi aure ya tabbata kamin a watsi ai addu'a Allah ya sa albarka kaga ba ta cikin daurin aure ne ko an wace bayan addu'a ba aure ya tabbata hmm? wajen suna in abin nan cewa an ka yi ranar da za ka yi suna ka ce sunan ɗana kaza yi kenan addu'ar da za a yi wannan albarka ne kawai bai ciki ka gani saboda ko an ce ai fadar salatu ba ta bai cutarka hmm, amma ka yi masu abin nan hanyar da Allah ya ce ya fi don ana son ka bari don haka ce mutane su zo to in an taho an kai abin da Allah bai ce ba an bata yi kana kun yi da Allah ce a yi hmm. a'a wata in an ya suka turba ce a za a kawo mm da wato babu lafi amma asali wato ba shari'a ba ne amma inda mun ka gadi wannan daga mutanen andalus in an in sun taru sun kai sallah a sufa a masallaci na suke yin daunin aure wannan na suke yin zanen suna wannan shine ya kawo gare mu anan asali wato in kana da ragon da za ka wa ɗanka zanen suna to ana son ka jinkirtar da faɗin sunan shi sai ranar da za a yanko in ba ka da shi to da ɗanka sai shi kace sunan shi wane ke nan magana ta ƙare kuma ga abin nan ragon zanen suna son ake yi a ci a yi sadaka ba a yin abinci a tara mutane ku gane ba kamar walima na aure ba ne walima na aure in an kawo ma matarka ana son ran da an kawo ta ko ku don ya ai walima a yanke rago ko abin da ya sauƙaƙa a tara mutane su ci abinci wannan shi an walima walima aure ta sa a mutu zanen suna eh. yawanci na a'a ba na ta ne. Eh, wato ka bayar ka yi sadaka ka abin wannan kuma sadaka ba fakiri da yake ba ba duk wanda an naka abin da mutanen ka da yan uwar dangi ba ana kai musu hmm. hmm. hmm. bid'a ne kawai amma ƙara abinci don wannan gaba wannan gaba ne mun kai babu abin da an nata nan wannan gaba da nata abinci don abin nan raunin da ya same ta wannan daban wannan kuma rago na sadaka ne duk eh? da abin da bai cikin ba mutane sun ga shi mutanen eh, ya sun mutu mutum nawa ne kirawo yang gazaren suna miji ya wanke mata ko mata ta wanke miji lokacin tafiya mata kuma wala maharam min rijal kun babu wani muharramin ta wanda yake haram ne a aure ta kamar kamar tanta wato in akwai ne ta sai ya wanke ta akan akan tufa kun gane ko amma in babu wani namiji wanda an da ta فليا من فليا من رجل وشهر سامون نجي متى تيمما ya shafa mata ga fuskarta da tafansa domin su da abba al'aura ba gare kun gani ta al'aura ka hannaye har zuwa ga murfaki domin wannan duk ba al'aura ba ne ga namiji kun ga da bambanci in lam yakun ma kunna rajulin in babu wani namiji tare da shi ba sulhu wanda zai wanke shi wala mar'atu min muharrim kun babu wata mace daga cikin muharramansa kamar diyarsa ko kuma yar uwarsa bayan ka ce muratu min maharimi yan ka samu wata mace wanda yake yar uwarsa ce wanda yake bai hana ta aura ba gasa da sai ta wanke shi wasa tara aura to amma sai ta rayar aura ta tsakanin cibiya da buwayya wayan ka ta malamai ta zu maharamin mai ta zo maharamin in ya zan mace ce wanda ta mutu amma ga ɗanta tare da ita ko kuma ɗan uwanta gasara sai shi wanke ta min kauta ta amma bisa ka wani tuba wato sai shi wani shi tsohon zuba ruwa a ruwa shi na wanki ya stun jami a gasa da aure dukan jikinta shi mata wanka wani ta haku an yi kafinan mai yi fi wuturin an so in za a mutum da kafani wanda ya mutu a yi mai da kafani cikin duha mara wato talata ta asuwabin ko dai tuha uku aw hamsatin ko biyar aw sab'atin ko bakwai mata ke kai ga bakwai a ah, ji ba shari'i ta kallama alal mustahab ya magana akan mustahabbanci yana yi wa a rike cikin zane guda amma in yana yi wa a ƙara to ana iya ƙarawa a su kai bakwai ga mace ko biyar ga namiji wata kasa adil wajibi ya yi shiru bai faɗi abin da abu wajibi ba wa kuwa sauran satirin da jami'i jasadi ah, tufa guda wanda zai cikinsa duka ya isa shine wajibi وظاهر كلامي أن أن استباب الصفات عام في الرجال والنساء كما كما يدينون باب البنشي فكان النمج دما تشكوني على إيا سامي تهاتي حسو كيف وقوي مظهرني قوماتا والذي في المختصر أما دلنا تكي المختصر وهو المعتمد كما شيء أكيد وقلا بشيء اختصاص استباب التسبيع بالمرأة ما تاسو أكي سامي تهاتي حب وقوي آه، وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال سنة مرة كما على إيسا مصحب بير أما مقروه إني أقارا أقل بير آه، واتو كنان يدزا أي باشنان آه، واتو كنان وما جهد له من وزرة أبين لأن قصامة سنة جوتو وقميس لنجاوة إمامة دروني وذلك معصوب في عدد الأفواد الوتين ana lisawa cikin wato adadin tuwafi waɗanda a wuce wato ana son mamaci in ya mutu an kai mai wanka an kai masa wanka a sa masa gyauto kun ga da ko kun san gyauto ko madauri sannan bayan ka nan a sa masa riga kuma da rawani waɗannan uku kenan bayan ka nan a sa mayafi guda ko biyu in ya kai biyu wasu sun kai biyar kenan kun ga eh, eh, in mace ce ana sa mata kyautu sannan da riga da kallabi hukku kenan sannan a sa mata mayafi a hudu kun gane kun? duk farare eh duk farare um, a makaruki ne a sa wanda ba fari ba waɗanda a farare su sun kafi eh rawani eh, kamar yadda ake naɗa rawani dole eh. suwa masu wanka a'a in mutum na da mata matar ce ta yi masa wanka an ka ce ya za a naɗa wani za ka da matar na asibiti to ko za ku yi to shi ne na ce ba daidai ba kowane dangin su za su wanke shi ana gabatar da duk wanda ya fi kusa da mutum ga zumunta bisa ga wanda ba shi ba saboda haka za a gabatar da ɗa a kan uba ba da ɗansa da ubansa suna jayayya ɗa zai ce ni zan wanke babana babansa ya ce a ni zan wanke ɗana in an kai kara da alƙali sai alƙali ya ba ɗa iko shi wanke ubansa duk wanda ya kusa da rumunta shi ya fi dacewa da shi wanke shi kun gani? eh tsoron ne to ba ba jahilci ba ne ba ka san zamanin jahiliya in mutum ya mutu ko nan kasar da in mutum ya mutu duk gida ruwan gida sai a zubar eh? to wannan ba zinin jahiliya ba ne musulunci shi ke gyara mutane

kai ka ya kamata a ce ai ai mai wani wanda wajen wanka a wajen tubuta a daidai wanda boko na wanka wato eh, ah, na wanka ai wannan don don kada a shafa jikinsa dai wanda yake abin haram ya taba jikinsa hmm. Likafi ya faɗa ba? Hmm? To, da ni kake koyo ko littafi kake koyo? bayan hmm. wannan an sa da wannan da ake lullube shi da shi wata abin nan kamar abin nan alkafa a lullube shaka wannan babu komi eh, eh babu komi an komo da shi don ba ya cikin waɗanda an kasa likafa in dai kawai an sa don ya rufe a yi mai kubba wacce ana ba wani na na magada ne sai in babu yaya sai in babu yayan kanana ina akwai yayan kanana ba a yi kyauta da komi na mamaci domin hakkin su ne eh. ba zai sake arwallah ba mustahabi ne ya yi wanka wanda ya wanke wa mace ko ya nan ya yi alwala amma ba ce an kai tilas alwala ta ne ba eh, yana da wa ya ta matar shi eh, abin nan sai tabawa da ya jin daɗi ko ya samu jin daɗi wannan kuma daban kaka ce a bashi an ba kayan magadi ne magada ne in kuma kanana ne ba mai iya kyauta da kayan magada kanana wa kada ku fina nabi sallallahu alaihi wasallam an wa annabi likafani abubakar ma lokacin da za a yi mai likafani ya fi adiba cikin duwaji ne ya akwai wani tsoho a wani wanda za a iya wankewa a sashi don sabo wanda addare ya cancanta sabo bisa ga wanda zai mutu wanda ya mutu ah, annabi sallallahu alaihi wasallam a yi mai ni fi talata afwajin cikin tuwafi uku bilin farfaru su huliyatin wato na fara na auduga ko kuma na wani gari da ake ce masu hula kun gane wa udure zafi an kana nade shi ciki annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wadannan tuwafi idrajan nadiwa sallallahu alaihi wasallama saboda haka wato in yana yiwa mutum ya koyi da yadda an kawo annabi ya fi kun fahimta ko to wala ba sa yuka masu mayyitu ba na fi a wa amaci da riga wayo amma mu ai masa ne ko da ko wato kuma za a bari lokacin da za a nada masa rawa ne kudi ba gashi nan ga shari to wala amamati inna ma da rajuli ga namiji kawai wai turaku min ha qadara da abata za a bar kamar irin wannan gurgurar zira'i wato shi zan shi ne abin nan ni sunan shi zu'afa wannan amma wani suka rafa dauki kuma bayan haka nan sai a jefa shi ga fuskar shi a rufe fuskar shi da shi wa ban ba ta wala ta amma mace ba za a yi mata rawani ba wa inna ma yus'alu ala ra'si ya shimar za a samu yaki kan kanta na ku yusraku batan du'afatan turrafa da wasu a bar wani dan kyalle wanda yake za a jeho akan fuskar ta wa ban kamar al-abyad min al-qur'an al-kamar wanda yake amfani wanda an ka fi so fadi kuma daga auduga awul kattani ko kuma daga kattani kun san kattani ko kattani ba sani ba bani abin nan um, ba ku san wani abin nan mai kama da wake wanda ake koma da shi ta kamun kifi ba dama ba kattani ba wal kullu ablas wa ta auduga ta duka tani li'annahu asar domin ta hirfewa wa ku fi nabi sallallahu alaihi wasallam an wa annabi tuwafi cikin abin nan na auduga wal kullu al mu'asfar amma in ya zan an yi mai launi ne launi ne wa ta fatsi to abin nan makaruhi ne wani abu min lahada ko da kowane duk makaruhi ne wa kullu launin mukhalifin bayan duk kowane launi wanda ke saba mafahi makaruhi ne wa da karatu inda imkanin abu inda an ka ce makaruhi ne a sa wani launi inda yake yana yiwuwa a sa kokari wa illa fara in kwazan shi ɗaya ne babu karatu wani kamar wani hanudu mu'unatu mu'nata shi zai wani likafani da turarin da za a sa masa yana cikin kayan da za a ake rike mutum da shi wa dama ala ad-dayn ghayr mota idan mutum ya mutu abin da ake fara ɗebewa daga cikin dukiyar shi wato kafan da abin nan da turaren da za a sawo a yi a masa kuma in ba samu mai waka ba da masu ɗauka da masu haka duk in ba samu masu idan Allah ba to shi ke sai a ɗiba daga ciki wannan tun ba ma biya da bashinsa ba

in akwai bashi wanda yake akwai jingina to sai an biya ba ku kone eh. ba ba su da ma bai yi ba maimakon shi sa masu da in ya ba wanda adare ya yi sallah bai yi masa ba eh? Eh, eh. to abin nan mutum bai samu ni ban kai kula duk dai ah, wayan baki an yi hannu da ko ya kamata a sa mai turare wai za Allah hannu da bai aka fani sannan kuma sa turare tsakanin da kafanoninsa wato abin nan shi eh, turaren ko miskin ko ambar ko kafur ba irin wannan na ruwa ba kun san kun san miski yadda yake kun san kafur kun san abin nan ambar ambar miski daga barewa yake abin nan ambar daga kifi yake kafur na ice ne kuma ko ina akwai turare akwai kuma abu mai akwai ice mai wari akwai mai kamshi haka nan abin nan dabbobi akwai masu kamshi akwai masu wari haka nan kifi duk halitta Allah idan na sawara ya zama da ruwa za zuba in babu abin nan in babu irin wannan in babu wani ciki ba hmm. wala yuka sanu shahidi fil mutara wanda ya tafi wurin yaki aka kashe shi a can ba wannan wata sujudu ko wa fi jasadi haka nan ana sa din ana sa turare ga ga cikin sa wa muwadin sujudi kuma a sanya masa goshi da hanci da takuna da buwayya wuraren sujuda a shi shine wa muwadin sujudi ne ku wala duka shahidu ba a fil mutar wanda aka kashe wurin yaki ko kuma yana cikin gudu ya fado daga dutsen daga dokin sa ya fadi ya mutu to wannan da shahidi ne ba a yi masa wanka wala sallallahu alaihi ba za a yi mai sallah ba Ah, sai da a turbuɗe shi da tuwatunsa kuma da jininsa domin abin nan launi launin jini ah, amma da kamshi kamshin eh, turare kun gane amma sauran shi hada duk ana yi musu kamar wanda ta mutu da nakuda ko kuma wanda ya mutu cikin abin nan ah, wanda ya mutu cikin ruwa eh, ko abin nan sauran shi hada waɗannan duk ana yi musu wannan sanin bai siyabi ana tun turbuɗe wanda an ka kashe da wurin jihadi da tuwafinsa masubatun da kofin wutin da ayi kisa ya sa haka nan an kullar da yassa wa man da ka mara shi in ba ta da tsara Allah sama na wanda kudin ta yana kanan wa haka kona ba kuma shi zan ta zan halal banda wanda ke yayi tamara ta zinariya wa khatimin qalla samanu sama fasi haka nan in yana da khatimi wanda yake wannan ni sunan shi zobe wanda yake fatima shi ko alhatima su ba ta da tsada kwarai a sa a sa amma mai tsada kwarai ne sai a ɗebe illa dira amma ba za a sa su da ke ba wasu la kuma ba za a saki da takobinsa ba wani za ba gane ana su kan sai a ɗebe su a nisantar da su dangare shi wala ta da alaihi shay'un kuma in ya zan tuwa jikinsa sun ishe shi ba za a ƙara komi ba bai kasara ya bu an suke ji da alaiha ma ya suru wujuba wato in ya zanto a cikin sun yi masa kadan to ana iya kara masa abin da zai rike sauran jikinsa kama annahu yajib takfiruhu idza wujida ulyara kama in an same shi tsirara sai ayi mai dukkan wani kenan wa inna ma tabi gasa da shahid da kauli sallallahu alaihi wasallam za ta yi lughul da thiyabi ma lawla lawla dan wa rihu rihul misk wato lokacin da aka kashe abin nan sahabbai annabi ya ce ku lullube su da tuhatin su launi launin jini amma ah, kamshin jikin su kamshin almiski ne ku da ko wa ma'ana zammaluhum ay lafuhum ku lullube su cikin tuhatin su wa rihu rihu miski wato iskan su iskan abin nan jinin su wato abin nan iskan su iskan ah, abin nan mai kamshi ne na kamar na almiski ah, amma jini launi launin jini لماذا تلتي فيه المسكي في الدعوة ويرضاك الله ولا أين ذلك لا يصدق ما وانك شيء ولا يزال عنه الدم باع مصدق الدين الدقريشي وإنما لم يصلي عليه لما قيل لمالك لك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وأتوا أنت تنبيه النبي أنت tambayi مالك ko labari ya zo لك تند أنك كش حمزة أهدو hamza a uhudu ko annabi ya masa sallah haka kuma da ko haka bara sab'ina takabiti ne kabbara saba'in qala la labari bai zo min ba wannan tatsuniya ce wala kana musalla na shara kun ba ji labarin cewa wanda an kashe wurin yaki annabi ya masa sallah ba qala bil muwatta مالك ياتي في موطا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه اوزارا لا يقومه عاد النبي صلى الله عليه وسلم شيء ko da yake ba kashe su wurin yaki ba amma ya su shuhada daraja to an ji masa sallah ko ba masa sallah ba shi wata ba masa sallah ba amma mutane sun yi masa addu'a kowa ya tafi ya shi kadai shi ne a mutane sun yi mai sallah a zaɓa masu sun yi mai addu'a ke haka da قال حافظ جلال الدين رحمه الله هذا amurin مجموع alai wato abin wanda yake sababai sun yi ittifaqi ba za a wa annabi sallah ba sai dai wato kowa ta yi addu'a wa في fi fi taqibihi wa qila huwa min bab min bab ta'awul alladhi Eh, ma'ana eh, eh, ya su ta kuri ma'ana ku ni aka nini ba wa annabi ba to wannan ya fi hankali ba hankali bai ɗauko wannan wa da hada fa salatu alaihi haqiqatu wa huwa sawabu wa ta yi masa sallah amma kowa ya shi dai wannan ya nuna kenan ba sallah irin ta al'ada ba wa qarqa da iyal as-sahihu annabi alaihi jumhur amma iyal mai shafa'a ya ce abinda an magana wadda ya ingatatta wadda yake mafi yawan malamai na akan ta annan salata annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan salatun haqiqiyya wato an wa annabi sallah la mujarrad du'a an faqara ma ba du'a ɗayan kai ba ni mai sallah wakila an wa bi salati alaihi mujarrad du'a a addu'a ɗaya ce wa wasu kace qadal baji wato baji ya ce wa wasu annabi sallallahu alaihi wasallam abla min kulli shahidin annabi ya yi kowane shahid wa shahidu bi guduzi fadluhu an salati alaihi wanda aka kashe wurin yaki shahid darajar shi ta ta isar masa ba sai masa sallah ba ba huwa sallallahu alaihi aure saboda ga annabi ya yi cancanta ka aimar sallah wa inna ma faraka shahid fil ghusl amma ya bambanta da abin nan shahid domin annabi an wanke shi ittifaqan da yana shahidan muni an tasilihi idza nasu dani alaihi abin da yasa ba ba ba a yin wanka ga wanda ya mutu wurin yaki domin kada a ɗebe mai jinin sa zai tashi da shi wa huwa madrun maqamuhu da dibi domin ana son ya zauna da ciyar tabturaden sa wa da shafi kuma in an tashi ranar kiyama alamar jinin na shine darajar shi wala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma tuqahu izalatu anhu ba ta saboda ka ga annabi eh, babu irin wannan jini saboda ka akwai bambanci don haka an wanke shi kun gane wa sallallahu ala qatil nafsi wanda ya kashe kansa ana mai sallah to ne ko na kashe kansa yana nan musulmi sai dai mai zunubi don haka wani manyan mutane ba za su yi mai sallah ba a'a wanda an kace kafiri hukunci ya tsaya gare shi kadai wani an tafi ana yaki yana abin nan yana kashin mutane da yawa yana kashin kafirai da yawa sai tun bai mutu ba annabi ya ce wa ne ke son ya ga dan wuta ga ya can yana cikin musulmi yana yaki yanka ke dan wuta ne sai wani sahabi ya yi bishi yana nan yana kashin mutane har yaki ya kare shi na sai ya kwanta wato yakun da an kai masa sun kadabe shi sai ya kwanta a akan takobinsa ya mutu to kaga wannan abin nan da ya ke banta gare shi kuma haram ne ga abin nan gaba haramci ga mutum ya kashe kansa ba ma da kashe kansa ba in akwai mutuwa mai sauki wanda yake mai mai gaugawa da mutuwa mai jinkiri ko da minti ɗaya ne wajibi ne mutum ya zaɓi mai wanda zai samu minti ɗaya ya bisa ga mai gaugawa kamar abin nan jirgin ruwa cikin teku ya kama da wuta ko ko ya a nan cikin jirgin ruwa zai mutu ko ya fara cikin teku duk zai mutu to kara ya fara cikin teku ya ya samu dan lokacin nan wajibi ne ko ne da ko amma duk da haka in ya kashe kansa yana nan musulmi za a yi masa sallah sai dai mutane masu daraja ba za su yi sallah ba eh, eh. Eh. cikin wato musulunci ne amma annabi ya faɗa saboda haka Allah ya gaya masu duk da aka dan wuta ne